nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon voa africa birnin yamai kan mitoci 205 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim yawa da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a wannan hantsi. Duk da cewa waɗannan mutane ba su da alaka da saya ko sai da wasu nauyin dabbobi a cewar kwamanda. gama dai ƙarin haske da ya mini game da waɗannan mutanen da suka kame. abinda zan gaya wa mutanen wannan jiha shine wannan ɓata gari da ake kiransu 'yan bola jari Muna da rahoto bayan labaran duniya za ku ji maimacin shirin ciki da gaskiya sannan mu kawo muku sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi akwai mu tafi da shirin nasihar azumi da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a akwatin sakonni yanzu sai a gyara zama a ji cikakkun labaran duniya tukuna. Masu are assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa jiya talata cewa kashin killin nan da aka yi a Amurka mafi muni wani matashi ne ya aikata shi wanda ke mutum ne mai tsatsauran ra'ayi obama ya ce kawai yanzu masu bincike ba samu kowane dalili da ke danganta makashin da wata kungiyar ta'adda ba da kasan waje ya ce shi wannan saurayin umar sadiq martin haifafen musulmin amurka ne dan shekaru 29 da haihuwa ya aikata wannan aika-aikan ne ranar lahadi a gidan rawan 'yan kungiyar ma'auratan jinsi guda wato 'yan ludu da madugo da ke birnin orlando da ke jihar florida a nan amurka martin dai ya samu nasarar kashe mutane har 49 kana ya ji da 53 rauni waɗanda shida daga cikinsu yanzu haka suna rai ga hannun allah wato rai kwakwai mutu kwakwai a cikin jawabin da shugaba obama ya yi bayan taron inganta matakan tsaro tare da duba abin da ya faru a birnin na orlando da kokarin da kuma amurka ke yi na ganin ta durkusar da kungiyar isis a kasashen gabas da tsakiya obama ya ce martin ya samu wannan mummuna aƙida ce ta amfani da hanyar sadarwar intanet shugaba obama ya ce jami'an tsaron amurka na nuna iya bakin kokarin su domin ganin sun dakile aukuwar irin wannan al'amari sai dai obama ya bayyana irin wahalar da ke tattare da gano ire-iren waɗannan mutane kafin su kai ga aikata wannan ɗanyen aikin sai dai tun farko babban jami'in tsaron cikin na amurka jay jason ya yi kira ne da a samar da dokan mallakan bindiga hana mallakan bindiga barkatai sakamakon ganin abin da ya faru a orlando ya ce yanzu haka dai mahukunta na nan na ci gaba da tattara bayanai game da rayuwar shi wannan dan taliki a kokarin gani an kafa gwamnatin kasar libya ta musamman akan hana shigowar makamai da bazuwarsu ga hannun 'yan ta'adda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki mataki akan wannan lamari a jiya talata kwamitin ya umarci sojojin ruwa na kungiyar tarayyar turai da su dakatar da duk wani jirgin ruwa da zai shiga ko fita daga kasar ta libya domin yi masa binciken kwakwaf kuma su kwace duk makaman da suka gani wadda zai shiga kasar ba bisa ka'ida ba wannan mataki da zai faɗaɗa aikin ƙungiyar tarayyar turai da take yi a wannan yankin wanda to a shekarun baya ne take ƙoƙarin ganin ta hana fasa ƙorin da ake yi a tekun mediterranean jakadar faransa kungiyar kungiyar franco de latre wadda shine ya gabatar da wannan kuduri wajen taron ya ce ba shakka wannan zai shawo kan matsalar tsaro da kuma canjin al'amura a ƙasar ta libya ya ce suna sane da cewa kaucewa dokar mallakar makamai ba abin da yake haifarwa sai ƙarin rashin zaman lafiya da kuma ƙarfafa harkokin ƙungiyar da'ish wadda take babban abokiyar gabar ƙungiyar tarayyar turai ce yanzu haka dai wannan matakin ya umurci sojojin ruwan su binciki duk wani jirgin ruwa da ya shigo cikin ruwan kasar kuma muddin suka samu makamai ko wani abu makamancin haka to wadda ya karya dokokin mallakar makamai to sojojin su kwace su kana su karkata akalar jirgin da matukansa a duk tashar jirgin da ya dace a kai jirgin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da kenan birnin washington dc hukumar lafiya ta duniya ta ce taro irin wanda za a gudanar mai tarin jama'a na kasar na wasan gasar olympic wanda za a yi a kasar brazil ba wai tilas ne yake tattar da barazanar bazuwar cutar zika ba kwamitin gaggawa na hukumar ta who ya yi wani taro a jiya talata domin duba hadarin da ke tattare da bazuwar wannan cutar a kasar da za a gudanar da wannan taron musamman ma a birane irin su rio de janeiro 'yan kwamitin suka ce kamuwa da wannan cutar ga kowane mutum duk iri ɗaya yake a wajen taro ko kuma mutum yana shi kaɗai suka ce kuma ana iya yin rigakafi tun kafin a kamu da cutar hukumar ta ce hadarin da kawai ke tattare da bazuwar wannan cutar dai ba wani mai barazana ba ne sai dai kuma da yake za a gudanar da gasar na olympic a cikin watan augusta ne kana za a kuma yi na nakasassu a cikin watan satumba watakila hakan yana iya baza cutar za a dai gudanar da gasar ne a cikin lokacin sanyi a kasar ta brazil wanda kuma barazanar bazuwar cutar kalilan ne haka kuma hukumar ta who ta ce mahukuntan kasar brazil din yanzu haka suna nan suna iya bakin kokarin domin magance waitan sauro a kasar bayan sa'o'i ashirin da hudu da suka wuce yan jarida da ke daukan labarai a fadar white house ta shugaban amurka sun tambayi kakakin fadar ta white house josh arnes ko mai zai ce akan sukar da ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar republican donald trump shi da sauran 'yan jam'iyyar suke wa shugaba obama na ko da yaushe yana son ya zamo a daidai a siyasance suna cewa me yasa baya ambato masu tsauran ra'ayin islama ko kuma 'yan ta'addan islama labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla a Najeriya jami'an hukumar tsaro da ake kira Civil Defense a jihar Borno sun kama wasu mutane hudu da take zargin suna fataucin naman dabbobi da suka mutu. Ga Haruna Dauda da ci gaban wannan rahoto. duk da cewa waɗannan mutane ba su da alaƙa da saya ko sai da wasu nauyin dabbobi a cewar kwamanda gama dai ƙarin haske da ya mini game da waɗannan mutanen da suka kame abin da zan gaya wa mutanen wannan jiha shi ne wannan bata gari da ake su yan dola jari yawo suke suka mai da kansu mahauta sai su samu wannan dabbobin da suka riga ka mutu ko sun ci guba ko kuma wasu rashin lafiya ya kawo sai su zo su gyara sai ma jama'a a mazaunin cewa wannan suya ko kuma danyen nama wanda suke yi kenan a cikin garin sannan dubun su ya cika yara na suka kama su nawa ne mutanen da kuka kame kuma ina aka kame su eh su hudu ne aka kama su a Ramar Square cikin garin Maiduguri lokacin da aka kama su kamar suna sai da wannan nama ne ko kuma a wani hali aka kama su kwarai ko mun same su cewa sun kama ga dabban maza ku gani da idon ta kaɗan gyara da komai suna jiran jama'a su kuma jama'a gani suke sun samu garaɓasa ga watan azumi za su tunka so sun zo suna gab da za su yara su sai da jama'a shi ne muka zo muka kama eh, kuma ga sunayensu na musulmai kuma ba sa azumi a cikin watan azumi ɗaya ma daga cikinsu da muka tambaye su ya ce ya zai me zai sa ya azumi saboda aikin da yake ai aikin haramun na kuma zan tare ɗaya daga cikin waɗannan mutane wadda kuma ya amsa da cewa lalle abun haka yake sai dai suna yanka wannan dabba ne don su su ci ni za kama ka an sha mai da na'am an sami mu da rago ne na mushe wani irin rago mushe eh, a na kuka samu ragon an ke a yi rago na baga na ramana muka jami'a to in kun ɗauki rago me kuke da shi eh, muna jara muna jara a kai muna jara a sira da a cinye kuna ci ne ko kuna sayarwa muna cinye kuna ci eh, amma waɗannan yan wanka ne eh, to su sun ce daga sai kuna saidawa kuma kai ka ce ba kwa saidawa ana sayarwa shirin tuna ni din ban san inda ana sayarwa ba ni din na kai ne kake samowa bola din wani lokaci ba wani lokaci su ma suna zuwa su na kuma tuntabi shugaban mahauta na jihar borno wato alhaji abubakar gula to koya matsayin waɗannan mutanen da aka kame a yanzu hakan a wayannan ban mamu ba ne ban san su ma su ma ba su sani ba na kwata-kwata alhaji abubakar gula kenan shugaban mahauta na jihar borno ke bayani game da waɗannan mutanen da aka kame da nisan tasu a matsayin cewa ba mambobin su bane kuma ba su da alaka da waɗannan mutane haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda, za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya nan da 'yan mintoci kaɗan kamin na sai a shakata da waƙan nan na lambala. Mai zama zargin Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. zama sarkin Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama sarkin Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama sarkin Allah malamai da sunan Allah madogara. Ubangijin Allah, Allah ka ba mu gabara madogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu gabara madogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu gabara madogara. Ubangijin Allah, Allah Makaɗan lambala an gaishe ku. Masu ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun je da wani bawan Allah mai suna Ayuba Alamsin daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno ya yi bayanin yadda gabobin jikinsa suka burkice ƙashin bayansa ya samu lahani sannan idanuwansa suka fara daina gani bayan da likitoci a asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri suka sanya shi shan maganin fukar ƙashi ko pots disease a turance duk da cewa su kansu sun yi gwaji sun ga baya da wannan cuta. Ayuba Alamsin ya yi ta kai komo tsakanin asibitin da duk wuraren da za a iya taimaka masa a lokacin da tafiya ma ta fara gagararsa. to da tura ta kai tura a lamsin ya nemi lauya domin kwato haƙƙinsa ta yadda za a yi ƙoƙarin warkar masa da cuce-cucen da suka same shi a sanadin waɗannan magunguna da asibitin koyarwar na jami'ar maiduguri ya bashi a yau za mu ci gaba ne daga batun ɗaukar lauyansa da kuma abubuwa masu yawa da suka biyo bayan hakan. to recommendation nasu da turloyan suka cewa in zan yi su yin su yin su bas ba abin da za su yi eh amma kamin ka je batun ka kai karan su yaya sun zo sun nuna maka cewa ba za su ci gaba da kula da kai bane shi yasa ka nemi ka kai su kara e eh, tun daga can na tuntube shi CMD din yace in tafi bayan kaman after xmas that's 23rd mm, of uh, december 2000 8 na tuntube cm ne nan asibiti nan eh sai ya ce ai lawyer na ya riga ya rubuta musu amma in yi hakuri tunda na kara zo da kaina bayan ah, disamba ya kare sabon shekara na tara san dawo in akwai inda zai iya taimake ni a cikin kasan nan asibitin da ya fi nasu za su kai ni na tafi a january 2009 24 precisely na dawo 24 ina sa 25 ina ofisin 26 muna tattauna kan wani abu daga baya ya ce min cewa su ba abin da za su yi aimi illa su kara ci gaba da duba ni a cin cikin sa ya ce na zo lafiya ciwon kafa yanzu duk lafiya na ya tabarbare me za ku kara yi mini daga 2005 6 7 8 yau tara baku inganta rayuwa ba me za ku mini shikenan bisa ga shawarwarin da wayansu likitoci a cikin asibiti suka bani shine na ci ba dama sai na garzaya zuwa abuja na je can na fara da ah, asibitin wuse general hospital suka ce ba abu da za su yi mini in duba mai tama na je general hospital na mai tama suka ce in zo a sukuro daga a sukuro wata uku muna zuwa suka tura ni shika a zaria a ji a yi mini ct scanning na duba kwakwalwa mun je mun yi abokanai sun tara kuɗi muka je muka yi mun kawo musu results ba su gamsu da result ɗin ba suka tura ni national hospital a can kuma komin da muka yi suka ki suka fara nasu fresh wani mri sai da suka sa na repeating duk daban da komi abokanai suka yi kokori suka tattara min da wayansu masu hali irin zuciya mai kyau suka tara min gwaje-gwaje na yi gwaje a can sama da dubu da 20 suka gano mri nan result ya nuna ba tarin fukawa amma na kamu da wani cutar da suna ce degenerative disease of the spine wanda ina da report din anan da suka bani medical report ya taba kwakwalwa kenan ya taba kashin baya kashin baya jijiya na duk sai sun tabarbare abin da ina bukata shine dole sai na je a yi mini wannan aikin gadon baya wannan zai taimake ni kafafuwa na za su dan miko ta haka kuma mai yiwa jijiyoyin za su dan samu lafiya wanda allah zai taimaka mai wa warkar so ya dawo shine abin da suka gaya mini bayan da wannan kudin to tun can ina da kai da kawa neman tallafi babu to amma tun daga wannan lokaci zuwa yanzu ya rayuwarka take rayuwa na ni dai na fi gawa ne domin rai da ina fashi da shi gashi muna magana za ki yi aiki makule wuya na ba zan san ba zaki ki ɗauki sandan tafiya na ba zan san ki ba Rayuwa na ya lalace ni mutum ne wanda allah ya sa ina da hazaka ban yadda da bani ba na yi karatu ko da shi a makin diploma amma allah ya bani basira na karanta mechanical engineering na iya welding na iya irin kaman kofan su glasses wayanan duk na iya yi ni dai ina da basiran na nema ma kaina amma wannan abin da suka yi mini ya riga ya nakasar da ni yau ya hana ni aure ya hana ni duk kalan in rayuwa duk kokarin da na yi na neman haƙƙina ta hanyar gwamnati na je national assembly turu waɗanda suna representing nawa lokacin akwai honorable dume ne a house da na je na same shi ya yi nuna niya ya ban dubu hamsin wanda ya taimaka a cikin wayana kudaden da na gaya miki na je na yi su mara da su to samun shi ya yi wuya sai dubu da goma to dubu da goma da na same shi ya ce ai wannan abun jiha za su iya siye fa ka je wurin local government naka da state za su iya siye to na gagara in samu wannan taimakon na yi na yi lokacin da shi honorable peter bay member rep namu ya dawo so biyu na je wurin shi ma har yanzu taimakon Eh, bai bayu ba na ji na yi forwarding complaint ma national human rights commission shiru na je medical and dental council of nigeria su ma karshe suka ce ai babu abin da likitocin suka yi sai dai sun suspend nashi kwana don wata uku domin ya kiya bayana gaban kwamiti din shine abin da suka ce amma batun abin da suka yi mini ba wanda ya magana kai na je public complaint commission na bai da korafi shiru Ah, na je a national assembly din turu wakilin da suna representing na na ba da korafi ma ah, chairman wanda yana duba shanin human right shi ma shiru hatta wannan kungiya ko kuwa ngo da ana ce barkatai family na je su ne masu ka taimaka suka bani lawyer da ya yi representing nawa a gaban kwamitin da ah, medical dental council suka yi setting har sun yi alkawalin noima min kudaden da ina bukata in ji asibitin daga baya wancan ma ya sha ruwa tun biyu to yau ba ni da wani matakala a duniya an fi na amma tun da ina jin radio kullum ina jin wannan sirrin na ciki da gaskiya wanda shi ibrahim alfa yana yi ta kafar sadarwa na voice america shi ne allah ya sa ubangiji ya sa na samu kwanta naku amma menene yanzu bukatar ka bukatar na shine azibitin gwamnati na taraya su suka bata ne jami'in su wanda su suka bashi aiki shine ya yi wannan barnan mini kamata a wani kasa ni ne maza su nema su bani hakuri amma tun da kasa ne wanda munafurci ya yawa cin hanci da rasuwa ya yawa talaka ran talaka ba komai ba aka da nemi haƙƙi yanzu an zo an samu gwamnati na canji baba buhari shine a mulki ya yi alkawari taimaka ma waɗanda aka cin zalinsu ya kwace musu haƙƙinsu da kuma haƙƙin kasan nan duka don allah ina kira ku mika mishi na ina da wasikuna a nan wanda ya kai kusan wata hudu na yi na gagara wanda zai iya bashi dama na zo gare nan in na samu kamar kafar sadarwa iri ta ko tako ko mutanen al'ummar plateau wanda zai iya ba shi minista na wasanni da matasa na je ofishinsa a january ban sami na iya nan gagara shiga ofishin to yau ina nan a gaskiya in dai za a yi adalci ma yan kasa gwamnati ya fara da irin shari'ata bani da cuta an bani magani cuta ya na kasar da ni a wannan haka nan ya sa wata ta rasu sabar tunani ni dan fare ni ne kuma na zama wanda suka dogara da shi wannan kanina ne shi ma yana bayanin da hali ba ni da wanda zai taimake ni illa gwamnati ya tashi ya gayace ni ina da duka takarduna dan bayar shi ne abin da kokarin jin ta bakin asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri kan wannan batu haka kuma akwai wani wanda ya alkawarin warkar da wannan cuta da ke addabar ayuba alamsin wannan mutumi kuwa likita ne amma na gargajiya za mu ji bayani a shirinmu na gaba a madadin zainab babaji ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya. to za ku ji waɗannan sabbin bayanan cikin shirin da za mu gabatar a shirin safe ranar litinin idan allah kai mu mustapha nasir batsari ya duba sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi a makon nan Da ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. jaridar dai ta bugo labarin yadda wasu 'yan bindiga da ba a san ko ne ne ba suka sace wani alkali a jihar kogi haka zalika a ɗaya gefen kuma jaridar ta blueprint ta bugu wani rahoton da ke nuna shugaban najeriya muhammadu buhari yanayin allah wadai da mummunan harin nan da ya hallaka mutane da dama a floridan ƙasar amurka jaridar daily trust kuwa ta bugu wani labarin da ke nuna cewa an samu wata 'yar drama a lokacin da sanata alimatu sharif ya isa ofishin jam'iyyar pdp na najeriya da ke abuja tare da wasu magoya bayansa inda ya ce har ya zuwa shekara ta 2018 shine shugaban pdp na ainihi a can gefe guda kuma jaridar ta daily trust ta ambatu mai alfarma sarkin musulmin najeriya sultan sa'adu abubakar yana kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi wa Allah ta sake duba tsarin shigo da shinkafa a ƙasar. A can cikin jaridar National Trial mai fitowa mako-mako kuwa ta yi babban labarin ta ni da manyan dalilan da ya sa rundunar sojin Najeriya ta kori wasu hafsoshin ta har guda 38. Jaridar ta ci dalilan da ya sun hada da yadda aka samu wasu da hannu a cikin harkokin siyasa, wasu kuma da masifar cin hanci tare da dukiya fiye da kima. A can cikin shafinta na goma sha biyu kuwa jaridar ta National Trial ta bugo hoton tsohon gwamnan jihar Taraba ne ɗan Baba Sultai. tare da yin tambayar cewa wai yana ina domin a cewar jaridar tun lokacin da aka rantsar da sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari babu wanda ya ƙara cewa komai game da ɗan baba Suntai wanda ya samu mummunan rauni a sakamakon haɗarin jirgin sama da ya yi a lokacin da yake gwamnan jihar ta Taraba. A can cikin jaridar leadership kuwa ta ambato gwamnan jihar Katsina ne Aminu Bello Masari yana cewa gwamnatin jihar ba za ta bayar da kyaututtukan Ramadan ba. Sannan babu tallafin ciyarwa a lokacin buɗe baki ga musulman jihar da ke azumin na Ramadan. A ƙarshe dai da jaridar ta leadership za mu kammala da labarin ta da ke nuna cewa babbar asibitin tarayya da ke bayelsa ya shirya yin jana'izar ɗaruruwan mutane a cikin rami guda. jaridar ta ci asibitin ya ɗauki matakin binne mutanen ne saboda sun daɗe a ɗakin ajiyar gawa na asibitin ba tare da an samu masu su ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. a gaida mustapha batsari yanzu karfe uku da minti ashirin da hudu yan daƙiƙai sashen hausa na murya amurka ke magana ga nasiha kan azumi Musa piyaro ma'ana gaskiya ma'anan azumi da muhimmancinta a gare ni gaskiya yana da daɗi sosai sosai muhimmancinta a gare ni yana da kyau mu gyara halayenmu sosai sosai da ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa da ɗan dako da lebura mu yi ƙoƙari mu gyara halayenmu don domin wallahi tallahi wannan hali da muka kai muke cikinsa gaskiya akwai halayenmu a ciki da ba su da kyau kar ka ce wai za ka ga laifin kansila dan majalisa gwamna shugaban ƙasa kai ma kana da naka laifin a cikin gidanka tare da matanka da 'ya'yanka idan shago ne da kai kana da laifi tsakanin kai da mutanen shagonka idan ma'aikaci ne kai famanin sakatare ko kwamishina kana da laifi tsakanin kai da masinjanka ko da sauran konsert ɗinka kana da laifi haka gwamna ma ta su don allah don annabi mu samu mu gyara wannan halaye masu tsafe-tsafen luwa da zai sauran irin wannan halaye don Allah don annabu mu gyara shine fa zai kai mu tudun na tsira a halin da muke ciki to madalla ah, Allah samu dace yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. mai magana ne ɗan kaduna amanawa a zan yi amfani da wannan dama domin in kira ga masu hannu da su da sauran kungiyoyin sa kai da su rika taimaka wa mabukata da kuma sadaka a wannan wata mai alfarma na ramadan ganin irin halin da suke ciki da rashin abinci musamman ma 'yan gudun hijirar arewa maso gabashin najeriya da ya kamata masu hannu da shuni da kamfuna da kungiyoyin sa kai su rika tallafa waɗannan bayan Allah domin samun falala da rahama da ke tattare a cikin wannan watan na Ramadan. Na gode sashen Hausa na gidan rediyon Amerika mai magana Aminu Dan Kaduna Amana. Assalamu alaikum Radio America mai magana Ismail Siraja Safana da ke Katsinan Najeriya. A gaskiya wannan kayyade kuɗi da bankuna za su kawo bai haifar mu da mai ido ba ko so suke yi mu rika aje kuɗi gida barayi su zo su rika kashe mu suna kwata kuɗin ne eh, gaskiya wannan abu a diba a gyara shi ba mu yadda da wannan tsari da za a kawo ba gaskiya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ina jingina wa ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Nigeria Fatasku. Ya ga watan azumi ya kan kama ya gabato. Ya yi abin da talakawan yankinsa suna godiya. ya zo ya raba kayan abinci shinkafa da sufageti wannan bawan allah shine wakilcinsa da yake na abu ne na alkhairi don kuma kokarin da ya riga akwai yara da ya biya musu kuɗi su ɗari biyu da hamsin ya biya musu naira miliyan goma na pisco wannan bawan allah nan inda za a samu irinsa inda 'yan siyasa ne su koyi da halayen bawan allah nan don bawan allah nan ya kai da a ce mutum ɗaya a yau bai fita zaka don yayi abin da gwamnatin jihar yau ma wallahi tallahi bata kawo ci gaban da ya kawo a garin fataskun ba ni ne sani balak da ke guru hausare a jihar yau najeriya na gode biyoyi assalamu alaikum To madalla ku ci gaba da ayi ko da sakonnin sannan a hankali za mu saka. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. shugaban amurka barack obama ya faɗa jiya talata cewa kashin gillan nan da aka yi a amurka mafi muni wani matashi ne ya aikata shi wanda yake mutum ne mai tsatsauran ra'ayi obama ya ce kawo yanzu masu bincike ba su samu kowane dalili da ke danganta makashin da wata kungiyar ta'adda daga kasar waje ba ya ce shi dai wannan saurayi umar sadiq martin haifaffen musulmin amurka ne a kokarin ganin an karfafa kwamitin mm, gwamnatin ƙasar libya musamman akan hana shigowar makamai da bazuwarsu ga hannun 'yan ta'adda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki mataki akan wannan lamari a jiya talata kwamitin ya umarci sojojin ruwa na ƙungiyar tarayyar turai da su dakatar da duk wani jirgin ruwa da zai shigo ko fita ƙasar ta domin yi masa binciken kwakwaf kuma su kwace duk wani makaman da so gani wanda zai shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba hukumar lafiya duniya ta ce taro irin wanda za a gudanar mai tarin jama'a na kasar na kasar brazil wanda za a yi wasan olympic ba tilas ne yake tattare da barazanar bazuwar cutar zika ba kwamitin gaggawa na hukumar ta who ya yi wani taro a jiya talata domin duba haɗarin da ke tattare da bazuwar wannan cuta a kasar da za a gudanar da wannan taro musamman ma a birane irin su rio de janeiro to malalla gaishe ka da Allah kawo karshen shirin na wannan hanzi sai kuma can da la'asar za ku sake jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta garago da shi ladan Ibrahim a yau yake shiryawa ya kuma gabatar. kamun musallama muna taya lauya hassan liman murna sarautar wakilin lafiya da mai martaba sarkin lafiya mustapha agwai ya naɗa shi allah ta shiriko yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da cuba hiro ne da kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya malam zubairu da ya riga masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.